ministan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon ya hada wani kwamiti wanda zai wa harkan wasanni wanda ya hada da kwallon kafa a najeriya garin bawul ministan na mai cewa za a ɗora wa kwamitin alhakin sakewa harkan wasanni a najeriya fasali da alkibla zuwa harkar kasuwanci mai kawo riba ministan ya bayyana cewa godwin kika darakta na kungiyar wasan tennis na kasa da kasa shine zai kasance shugaban kwamitin chief shagun odegbami tsohon dan wasan kwallon kafa na najeriya da ayo ojubatu bola oridele mambobi ne a kwamitin sauran mambobin sun hada da fatahi williams kanal sam amadu mai ritaya yusuf datti kayari thomas da mary onyali za a kaddamar da kwamitin ranar alhamis dinnan a abuja idan allah ya kai mu.